بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن yau talata wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya kamar da malaman tarihi suka faɗa za mu ci gaba da tafsir wanda muke tsakanin magariba da isha'i muna fatan allah shi taimake mu in ba a manta ba dama rana ita yau ne muka yi da sabkar da muka ɗauko muka yi hutu na sati ɗaya to yau kuma za mu ɗauko daga bakara mu ci gaba da tafiya muna fatan Allah shi taimake mu surar buɗe littafi ‘yan makka mai aya bakwai da sunan Allah mai yawan rahama da jin ƙai Allah ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talakai ya ce ka ji siffar shi ar-rahmani shine mai rahama ar-rahimi shine mai jin kai mhm. maliki yawmiddin yace maliki shine mai mulki yawmiddin ranar sakamako mm. aka ce maliki yawmiddini to shine mai mulki tun daga nan duniya har kiyama a a habsu kuma ana cewa maliki ko shine mai mulki yaumiddin ranar sakamako iyanan kenan mulkin yake a a hafsu a wannan a tamu kuma maliki shine mai mulki tun daga nan duniya har ranar tashin kiyama shine mai mulki yaumiddin ranar sakamako yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ce iyaka kai kaɗai Allah na abudu muke bauta wa iyaka kuma kai kaɗai ne na sta'inu muke neman taimakonka ga taimakon da muke nema nan ihdina Allah ka shiryar da mu asara da hanya almustaqima mai kakkiya hanya <clears throat> hanyar da muke son ka ɗora musu raɗar lazina an amta alaihim hanyar waɗannan da kai ni'ima a gare su minan nabi na kenan wasu diƙina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ula'ika rafiƙa ya ce alaihim ka ji ghairil magdubi ba hanyar waɗanda kai hushin azaba ba alaihim a gare su wala dallina da halakakku ya ce suratul baqarati madaniyatun wa hiya mi'atan wa khamsun wa thamanuna aya mm. bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه سبيد مي هدى للمتقين Sura mai zancen saniya Sura 'yan Madina ce tana da aya 285 ta fara da sunan Allah mai yawan rahama da jin ƙai. Allah maɗaukakin sarki ya ce Alif Lam sai ya ce zalikal kitabu wancan littafi an mai nuni da abin da ke nesa saboda hikima da dabara da wayau da azanci ba su yi nai sai ka bata lokacinka ka yi shi to shi sa wani wurin sai a mai ismul ishara lil ba'idi ko kamar yadda aka ce zalika din nan to kuma ana mai ismul ishara lil da haza ko ai to shi sa yace zalikal kitabu wancan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin shi duk littafin duniya babu wanda ya samu wannan shaida sai alqur'ani shi kadai ne kaji tun tashin farko Allah ya ce maka wancan littafi babu kokwanto a cikin shi hmm. wanda ya magana ya isa sai ya ƙara bayani ce hudan shiriya ne shi qur'ani amma sai keɓe ce na ga masu jin tsoron Allah shi mai jin tsoron Allah shi kaɗai ne ƙur'ani ke shirye da shi wanda kawai bai jin tsoron Allah to ƙur'ani ya mai kaɗan sai ya ƙara da hadisai da fiƙihu da tarihi to shi ko mai jin tsoron Allah ƙur'ani ya isa to yaushe ma ka gama ƙur'anin har ɗebo fiƙihu ka hadisi ka ɗebo tarihi <laughs> to Allah shi kare mu ya ce الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون sai Allah ya ta'arifin muminai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suke yin imani da abin da yake ɓoye. sun ji labarin aljanna suna ta ƙoƙarin aiki domin su same ta ba su taɓa ganin ta ba mm. sun ji labarin wuta suna ƙaurace ma aikin da zai sa a yi a shiga wutai to shine allazina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suke yin imani da abin da yake ɓoye wa yuqimuna salata suna tsaye sallah kan lokacinta wa mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su da shi yunfiquna suna cewa bisa hanya Allah din sufarsu ta gaba wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma Suffan muminai ta gaba yuqinun suffan yi ta gaba bai yu'minuna bima unzila su sune suke yin imani da abin da aka safkar gare ka kai annabi kaga Alƙur'ani kenan wa ma'un min ƙablika kuma suna yin imani da abin da aka safkar gabanin zuwanka a taura injila zabura da suhufi ibrahim ba a ce wa ma min ba a duka ba to kaga shi imanin da ake son kai kai imani da qur'ani kai imani da littattafan da suka zo bayan qur'ani ba gabanin qur'ani amma duk abin da ya zo bayan qur'ani Allah bai ce kai imani da shi ba ko menene aka cewa bil akhirati game da ranar kiyama hum na su masu sakankancewa ne أولئك على هدى من rabbihim ula'ika masu irin waccan suffa ala hudan min rabbihim suna kan shiriya ta ubangijinsu wa ula'ika irin waɗancan mutanen humul muflihu na sune wanda za su samu babban rabu. Allah ka samu na daga cikin su innal ladzina kafaru sawa'un alaihim am lam tunzirhum la yu'minun to dama bakara ta kasa mutanen duniya kashi uku kashi na farko su ne muminai ba su da wahalar zama an fara bayanin su an kai su gidansu na aljanna kashi na biyu su ne kahurai su ma ba su da wuyar zama su ma da an fara bayani za ka ji an kai su gidansu na azaba kashi na uku su ne majahulul hali su ne munafukai ai su ko sunansu ma na yanka ba a kama ba ai su ko yadda suka zo munafuci haka aka ambace su Allah ya ce innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne a kansu Allah ya ce ma annabi a tahum shin ka gargade su tambaya ce kama a anta fa'alta haza bi alihatina tambaya ce a anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahin min dunillah to shine ba wai ko kai masa wa'azi ba ko kakkai masa daddani a'a a an hum shin ka gargade su ka yi masu wa'azi lamtun zurhum ko koko ba kai masu wa'azi ba abinda za ka sani la nuna ba za su yi imani ba saboda dalili hmm. hmm. abinda ya sa yasa aka ce ka yi masa wa'azi ko ma baka yi ba za su yi imani ba khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi akan zukatansu gaskiya ba ta ratsa zukata wa ala sam'ihim haka akan jin su ma Allah ya yi rufi mm wa ala absarihim akan wato ganinsu su gishawatun an sa kwantsa wani idan shi bai diba qur'ani ya karanta wani ba yadda za a yi saurari qur'ani minti biyar to kaga irin wannan kwandam ne su ne aka ce ka yi masa wa'azi ko ba ka yi wato to ba za su yi imani ba Allah ya ce wa lahum azabun azim gare su akwai babba azaba Allah shi karim wa minan nahasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir mm. wa ma hum bimu'minin kaji majhulul hali sai Allah ya ce wa minan nas akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda ke cewa mun ba da gaskiya da Allah wabil yawmil akhir kuma mun ba da gaskiya da ranar tashin kiyama da baki Allah ya ce wa mahum bi mu'minina irin waɗannan mutanen ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wallazina amanu mm. wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'urun Allah ya ce yuqadi'una Allah suna yaudara Allah ne a manufarsu mm. cewa sun yi imanin can da baki wallazina amanu kuma suna yaudara waɗanda suka yi imani Allah ya ce wa ma yuqadi'una ba kowa suke yaudara ba illa an fusahu sai dai kawunan su mm. wa ma yash'uruna dan ba sa jin haka a jikinsu fi qulubihim marad mm. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يشعرون جيني نجكي a larabci za ka ce ash'urul ju'a ba za ka ce asma'ul ju'a ba ina jin yunwa ash'urul adashan ina jin kishirwa a larabci ba za ka ce asma'ul ju'a ba ka ce kana jin ta ta kunne kenan in ka ce kana jin <laughs> in ka ce asma'ul ju'a to shine wa ma na dan ba sa jin haka a jikinsu suna yaudarar kansu amma ba sa ji a jikinsu Allah ce fi qulubihim maradun a cikin zukatunsu akwai munafurci fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu wani ciwon na munafurci walahum azabun alimun gare akwai azaba mai raɗaɗi ma kanu yukazzibuna sababiyya abinda suke na ƙaryata annabi shine yukazzibuna san qira'a habsu kuma masu dibanta za a ce ma kanu yakazzibuna sababiyya abinda suke na ƙarya mm, sai ce lahum la tufsidu fi تفسدوا qalu inna ma nahnu muslihun wa idza qila lahum lokacin da aka ce masu la tufsidu fil ardi kakku banna a bayan ƙasa mm. Kalu sai suka ce inna ma kawai na hannu mu muslihu na gyara muke ala innahum humul mufsidun hmm. walakin la yash'urun Allah ya ce ala ku saurara innahum humul mufsiduna lalle su ne mabannata walakin la yash'uruna sai dai ba sa jin haka a jikinsu wa idza qila lahum aminu kama amana قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Allah ya ce wa iza qila lahum lokacin da aka ce masu aminu ku imani kama amanan nasu kama yadda sauran mutane suka yi imani da da'awa annabi ƙalu sai suka ce a nu'minu yanzu mu yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye suka yi imani su a tunaninsu duwanda wanda yadda da zalla wawa ne kuma ko yanzu haka abin ke tafiya wanda bai gane ƙur'ani ba kai da ka gane ƙura'ani ganin kai ke wawa ne Allah ce ala ku saurara in innahum humus sufaha'u lalle su ne wawaye walakin la na sai dai ba sa sanin haka wa Mm. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Allah ya ce su munafukan can wa idza laqul ladzina amanu lokacin da suka haɗu da masu imani ƙalu sai su ce amanna mun yi imani mm. wa zai ce bai san annabi ai mun yarda da abinda annabi ya taho da shi mm. Allah ya ce wa idza kalau lokacin da suka kadaita ila shayadi nihim zuwa ga shedanunsu qalu sai su ce ma shedanun malaman su inna ma'akum lalle mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una kawai mu izgili ke kai mu ga mutanen annabi amma da abin da suke ba maida da shi ba sai Allah ya ce الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يتي الله يستهزئ بهم الله yana maida ma munafukai izgilin da suke ma masu imani mm. kaji Allah ke maida musu raddi ba muminan ke maidawa ba waya mudduhum kuma yana miƙar da su fi ɗugu ya nihim cikin shishigin su ya amahuna suna ta ɗimuwa. Mm. ula'ika جاهلت بالهدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يتشي أولئك إرم ودن سمتانا الذي نشتر الضلالة بالهدى سوني واند سكي تنكيم بطا دشريس sun ba da shiriya an ba su bata ya ce famara bi hatti jaratuhum kasuwancinsu ba ta riba ba domin rayuwar nan ta duniya da muke yi kamar kasuwa muka zoci Eh, wasu za su ci ribar kasuwancin wasu kuma za su faƙi Allah maɗaukacin sarki ya ce to kasuwancinsu bai riba ba wa ma kano muhuta dina domin ba su shirya shiryayyu ba matsaluhun kama sanin na zistau ga da na falon ma ba a tuma haulahu zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah ya ce matsaluhun misalin munafukai ka masalin lazis tauka da naran kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne cikin daji mutum ne ya shiga daji ga duhun dare ga duhun daji ga kuma zuciyar shi na cike da tsoron abubuwan da ke ba da tsoro to kuma sai kunna wuta sai ga duk abin da yake jin tsoron nan ga su nan gab da shi kaga tsoron zai karu ba zai ragu ba to don haka munafukai musuluncin da suka ce sun karɓa wuta ce suka kunna ma kansu ba su sani ba saboda da makiyansu ɗaya ne muminai amma yanzu makiyansu sun zama biyu kahurai ba su san su domin suna ganin su da muminai muminai ba su san su domin suna ganin su da kahurai ayi to shi sa Allah ce misalin munafukai kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne cikin daji falamma adda'at ma haulahu lokacin da wuta ta haska abin da ke gefen shi zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su yana kunna wuta sai ta mutu kaga tsoron zai karu mm. wata rakahum sai ya su fi zulumatin cikin dubbai la yubsiruna ba sa gani yace summun bukmun umyun fahum la yarji'un Allah yace summun sun kurumce su munafukai mm. bukumun sun bebance umuyun sun makance Allah ce fahim su la yarji'una ba su dawowa ga gaskiya aw kasayyibin min as-samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraqun mm. yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sama'i hadar al-maut wallahu wallahu muhitun bil Allah ya ce in baka gane wancan misalin ba auka sayibin minas sama'i ko kuma kamar gilgije ne mai zudda ruwa daga sama fihi zulmatun cikin shi akwai dufai wa ra'adun da kuma tsawa wa barqun da walqiya Allah ya ce yaj'aluna asabi'ahum zaka ga mutane suna sanya 'yan yatsun su fi azanihim a cikin kunnuwansu minas sawa'iq hazar al-maut saboda ƙara tsawan nan suna masu jin tsoron mutuwa mm. Allah ya ce wallahu muhidun bil kafirin Allah mai kewayewa ne da kafirai duk inda suke yakadul barqu yakhafu absarahum kullama adha'anahum mashaw fi wa idza azlama alaihim qamu walau sha'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absirihim إن الله على كل شيء قدير الله ita يكاد nan tana kusa ta ننتنا da تفوتد دغنوس kullama adda alahum a koda yaushe aka haska ma munafukai mashaufi sai su cikin hasken don haka shi musuluncin suna yin shi ne da fuska biyu fa in asabahu khairun idma annabihi ko idan wato alkhairi ya same shi a cikin hanyar Allah sai ya natsu da hanyar Allah din yi ta tafiya da shi wa in na tun in kalaba ila ila menene ala wajhi to irin wannan ne aka ce kasarar duniya wal akhirah Allah shi ne aka ce su hukai a kodayaushe yaushe aka haska musu mashaufi sai su ta cikin hasken wa idza azlama alaihi makamu lokacin da ta duhu gare su sai su yi tsaye tsaye da sun ga mu'mine cikin matsala to su ba za a tai tare da su ba sai su loke Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so laza zahaba bi sam'ihim sai ya tafiyar da jinsu wa abu absarihim da kuma ganansu inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya ubudu rabbakum ku bautata wa ubangijin ku. Allah zai kalakakum shine wannan wanda ya halice ku na min qablikum kuma shine wanda ya halice na gabaninku la'allakum tattaquna cewa ku ku ku tsara dokokin Allah lakum al-arda الأرض was والسماء bina'a mm. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون kaji dalilin da ake bauta wa Allah Allah zai ja'ala lakum al-arda firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa shimfiɗa ce duk yawon ku ba ku kurota was sama'a ita sama bina'a gini ce wa an zala sama ma'an kuma Allah ke sabkar da ruwa daga sama ta aka raje bihi minas samarati sai Allah ya fidda sababbiyar ruwan wato 'ya'yan itatuwa rizikan lakum wanda suke abinci ne gare ku don haka fala taj'alu lillahi andadan kakkur ƙasa ma Allah shi kana bauta Allah kana bautar wani shi kana karanta Qur'ani kana ibada da shi kuma kana ibada da wani littafi bayan Qur'ani sama Allah kishiya kenan ya ce wa antum ta'lamuna alhalin kuna sanin kishiya ba ta da kyau wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كاجي الله يتي وإن كنتم في ريب إذن كن كسنتي cikin shakka Allah na kalubalanta duk duniya ne mimma nazzalna ala abdina daga da muka sabkar da shi akan mu in kuna ganin qur'ani bai isa ibada ba Allah ya ce fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura ɗaya tal kwatankwacin qur'ani E domin an kalubalance su su kawo kwatankwacin ƙur'anin suka kasa da shahararrun mutane da shahararrun aljanu eh ala ayyatu bi misli hazal qur'ani aka ce la ya tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira to sun kasa sai aka ce su zo da sura goma suka kasa mubtarayatin to da suka kasa sai aka ce ku zo da sura ɗaya kwatankwacin alkur'ani kamar iza a mai aya uku wadu'u akum kuma ku kira shaidunku min lahi kuma da bayan Allah in kuntum sadiki in dai ku masu gaskiya ne cikin lamarinku yace fa in ta fa’alu wa lan Fadda mm. kunna nar allati wa gudan na wal hijara wa’idda mm. lalike firi? Allah ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata haka ba ba ku zo da sura ɗaya ba fil madi a can baya sadda aka kalubalance ku kalubale na harku to walan ta yace walan taf'alu kun ba za ku iya zowa da sura ɗaya ba fil mustaqbal anan gaba shi sa kawo lan abadiya in ka ga lan abin bayuwa eh. eh, Musa ma an ce mai lantara ni in lam ne abin na iya amma lan shi abadiya ne har abada abin baiwa ya ce fatta kunnara ku ji tsoron wuta allati wa hannu hannasu wacce makamashinta mutane ne wal hijara da duwatsu a nan ba ana nihin duci dan wuta ba ne Ara ce a larabci akan aro abu amma ba shi ake nufi don haka in na kuma ma ta abu duna min dunillahi hasabu jahannama Hawa da duna ku da abin da kuke bauta mako ba da bayan Allah to kira ruwan wutan jahannama to shi sa aka ce ku ji tsoron wuta wadda makamashinta mutane ne da kuma duwatsu aka ce o yaddad lil na an na jute ne ga kafirai yace wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به, وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله سكر الكريم Allah ya ce wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati a faranta ran waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na ƙware anna lahum jannatin lallai gare su akwai gidajen aljanna ta min ta hata al'anharu wacce ƙura muke gudana ƙalƙashin gidajen Allah ya ce ma ruzuku min ha min samaratin ruzukan a koda yaushe aka ciyar da muminai daga ita aljanna da 'ya'yan itatuwa na abinci aka ba su kayan itatuwa kala-kala ƙalu za su ce hazal lazi ruzuqina min qabl wannan irin abincin mu ne tun kafin yau tun duniya muna da irin wannan kankana da gwanda da ayaba da abarba Allah ya ce wa utubihi mutashabihan an zo masa da shi ne yana mai kama da na duniya ba irin shi bane ne wa utubihi an zo masa da shi mutashabihan yana mai kama da na duniya kai kanka bahaushe ka ce kama da wani ba ta wani to don haka an zo masa da shi ne yana mai kama da na duniya ba irin shi bane walahum fiha azwajun mudahhara gare su akwai ƴan mata a cikin aljanna tsarkaka wa su fiha a cikin khalidu na nan za su dawama Allah ka samu na cikin su abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu